يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna masjidu abi huraira wato masallaci da aka yi walakabi da sunan shahararren sahabin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwamfutar da ta tattara mana wato hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma cikin wannan kasaitaccen gari na Sokoto ba don komai ba sai saboda gabatar da lakca ta mata tun lokacin da malami na kuma mai gidana fadilatu doktor almaki almadani malam mansur ibrahim sokoto ya kira ni a waya ya ce malam kabiru ka yi shuka kuma ka bata baka zuwa ka mata ban ruwa na ce ban gane ba ya ce ka shuka sunna a sokoto kuma tun daga ramadan ka ka shigo cikin garin sokoto na ce to gaskiya ka'ida guda ɗaya nake da ita sokoto na kan yi ramadan tafsiri a ciki to wannan ya sa a shekara ban zuwa sokoto idan ba ziyara ta zumunci ba sauran kwanakin shekara kuma sai a yi hakuri sauran jihohi a bamu dama mu je mu musu mu isar musu da sakon da ya kamata mu isar to amma da yake shi a matsayinsa na malami na maganarsa ba shawara ba ce umarni ce ya ce ba maganan daga kafa walfauro da gaggautawa fararun farilla ne in tattaro yana wani in taho to lokacin da yake mun wannan magana ina kan hanya ta zuwa kasa mai tsarki domin gabatar da ibada ta umra na ce to ala gafarta mala mun haƙuri zan tafi saudiya amma in allah da ba zan wuce kwana goma ba zan dawo ina saudiya ina madina mahaifar annabi wato ainihin inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu ina kusa da haram na madina sai ga waye shi ya sake bugowa ya ce ya maganan dawowa yaushe zaka dawo kuma yaushe zaka iso na ce amin da ya haƙuri na iso tukuna sai mu sa rana to bayan na iso allah ya ba mu iko muka sa wannan lokaci lokacin da ya mun text yake gaya mun baramiji da za a gabatar ciki sai na ga har da lecture ta mata duk wa'azi ba wa'azin da yake ban wahala kamar wa'azin mata saboda suna da kurjini da yawa to amma babu yadda na iya tunda malam ya ce sai an yi sai dai fatan Allah ya sa alkhairi a ciki malam ya ce za mu magana akan abin da ya shafi aure da kuma zamantakewa da ta shafi aure abubuwan da ya ambata kowanne a ciki yana bukatan darasi ne mai zaman kansa da ba zai gaza awa ɗaya ba kamin a fahimci inda aka fuskanta to amma na san bamu da lokaci lokacin da muke da shi awa ɗaya ce tallin tal a sanadiyar haka bari mu samu koda ɗan wani ɓangare na wata aya da nake ga wata watakila a takaice za ta iya tattaro wasu daga cikin masail da malam ya magana a kansu to amma kamin nan Allah ramma akwai ta aya da za a karanta mana a suratul baqara sai mu canke inda muke bukata a ciki Allah madaukin sarki ya ce uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم نعم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر وتفرق مسلمين يدعى a cikin watan azumin ramadan lokacin da ake azumi yadda bai halatta mutum ya kusanci matarsa da rana ba to da daddare ma haramun ne idan azumi ya zo ka'ida ce dole ka ƙaurace wa iyalinka azumin gaba ɗaya to wannan ya sa an samu su daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam da dokar ta yi tsanani suka gagara kiyaye ta to bisa wannan sai allah maɗaukin sarki ya kawo al'umma sauki Allah ya ce uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisa'ikum an halatta muku a cikin azumi da daddare an halatta muku ku kusanci iyalanku sai Allah ya ce hunna libasul lakum su matayenku nan tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne a gare su malamai suka ce wannan gaba hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ita kadai ta tattaro dukkan matsalar da dan adam yake bukata kan abin da ya shafi aure ina fata ana ganewa malamai suka ce abu na farko yana karantar da mutane muhimmancin auren karan kansa domin an ce hunna libasun lakum mata tufafi ne a gare ku wa antum libasun lahunna kuma tufafi ne a gare su me ake cewa tufafi shine sutura da dan adam yake sawa ya rufe tsiraicinsa da ita ko ba haka ba to an ce matarka tufafi ce a gare ka kenan wanda bai da mata yaya yake tafiya ba ku an samun ba na tsirara yake tafiya an ce miji tufafi ne ga mace to kenan mace gwauruwa wacce bata da miji yaya take tafiya tunda bata da tufafi kenan wannan shi kaɗai ya isa ya nuna wa dan adam cewa aure yana da kima yana da me yana da daraja da aka kai matsayin da aka siffanta shi da tufafi mace tufafi ce ga namiji namiji shi ma tufafi ne ga mace wannan ne dalilin da yasa zaka ga duk wanda bai da aure rayuwarsa tana da matsaloli da yawa tana da matsaloli ta fuskar lafiyarsa tana da matsaloli ta fuskar kwakwalwarsa rayuwar na da matsaloli ta fuskar wato ainihin tunanin shi ta fuskar tattalin arziki ta fuskar ibada ta fuskar addini ta fuskar neman lada ta fuskai kowace fuska da ka sani wanda bai da mata yana da matsala haka matar da bata da miji tana da matsala yana da matsala ta fuskoki masu yawan gaske kamar yadda na ambata na ce yana da matsala ta fuskar kwakwalwarsa malaman psychology sun ce daga abin da ke kawo ciwon hauka akwai tsawon gorantaka idan gauro ya gaurantu ya gaurance ya riƙa ya riƙe to sai ya fara yawan mantuwa in ba a ɗauki mataki ba daga nan sai ya tazarce allah ka gafarta mana sannan yana da matsala ta fuskar jin daɗin rayuwarsa shi yasa za ka ga mai mata bai da natsuwa saboda aure shine wanda yake bada me maran mata bai da natsuwa saboda aure shine yake bada me ango ya ji na ce mai mata bai da natsuwa ya ce kai akwai gyara a cikin wannan magana na maran mata bai da natsuwa me yasa maran mata bai da natsuwa saboda aure shine wanda yake bada me shine wanda yake bada natsuwa daga lokacin da aka ce mutum bai da iyali za a gan shi cikin taraddadi da fargaba da rashin natsuwa shi yasa a ƙauye in an ga yaro yana rashin hankali sai a ce a masa aure zai natsu kuma idan aka masa auren sai ka ga ya natsu ka rasa yadda aka yi kenan aure yana bada me yana bada natsuwa yanzu duk dukiyarka in baka da mata abinci ba mamaki sai a restaurant zaka ci baka hada abincin da iyali suka dafa a gida da abincin da aka dafa a hotel ko ana iya hadawa bar ma abincin karan kansa dauki cokalin da za a ci abincin da shi cokalin hotel da Allah a wannan ranar kawai nawa suka sa cokalin a bakin su watakila sama da mutum hamsin da mai sallah da mara sallah da adamu da umaru da bulus da okonko da jonathan da biriskila duka sun sanya cokalin a cikin bakin su wannan cokalin ko an wanke shi tsaftasa ta kai cokalin mai gida wanda shi kaɗai yake amfani da shi bata kai ba wannan shi zai nuna muku matsayin aure ba nan kadai za a gane matsayin aure ba wani malami yana cewa daga inda yake tausayawa wanda bai da aure shine idan ya kwalliya babu wanda zai ga kwalliyar shi sa za ga goro zai yi wanka ya shafa mai ya tsaya ya gyaggyara ya daidaita hularsa amma sai kaga cewa akwai matsala daga ƙarshe sai ya gama kwalliyar gaba daya sai ya fara tunanin to wa zai ga kwalliyar ya yaba ina zai je a ganshi sai ya fito ya kama yawo cikin gari ya dan bi ta kofa mai martaba ya dan bi ta bakin kasuwa duk inda ya san wata yan majalisa sai ya dan bi ta wurin domin a ganshi wanda da yana da mata idan amarya kawai ta kalli kwalliyar ta ce amma mai gida shiga kan nan ta yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu da zai haɗu da telan da ya ɗinka rigar sai masa over payment ba don komai ba kawai saboda amarya ta ce rigar ta yi daga nan bai da sauran matsala shi yasa mutum bai da mata malamai suka ce ko kwalliya bai iyawa domin bai da kwalliya advisor babu wacce take ba shi shawara ya za a daidaita wa kwalliyar sahu shi yasa in yi kum in ba ya sa ba duk sai ka ga kafadarsa da gashi ya zo ba wanda zai ce masa ya kade ko kuma in ya zo sa hular maimakon karin hular ya saitin goshinsa sai ya saita idonsa sai ka ce hular dan agaji abin da nake so nuna muku shi mara mata yana da matsala da yawa mara mata ko daki zai fita aka ce fita yake yi ta baya baya bai fita ta gaba saboda dole sai yana yin baya baya yana jawo kofar dakin dan babu dama ya bar kofar dakin a bude. wannan yana nuna maka cewa a harkokin rayuwa kawai na yau da kullum mara mata yana da matsala idan an batawa mutum rai a waje aka ce in ya koma gida matarsa sai ta yi me sai ta lallashe shi sai ya koma cikin hayyacinsa shi yasa zaka ga mai mata in ya sa'an mata to duk bacin ran da aka masa a waje da ya shigo cikin gida bai da sauran matsala saboda da ta gan shi cikin bacin rai duk hikimar da za ta bi ta ga ta cire wannan damuwa daga kwakwalwarsa ta maye gurbinta da farin ciki da walwala da annashuwa za ta yi musamman in ta san me take dan akwai matan da ba san me suke ba akwai wacce za a caza wa mijin kai daga waje ya shigo cikin gida ita wai tana can tana shara ya yi sallama da ƙyar ta ansa ya wuce cikin ɗaki bata ma daga kai ta kalle shi ba balantana ta ga wani hali yake ciki in ya je zauna a daki ya shiru ya dade a zaune ya rasa ta ina zai fara ta ya kwala mata kira talatu sai ya kira sa uku ta ansa ta kamo hanya ta zo da kyar ya na shigo cikin gida ya kamata a ce kin zo kin ji me ke tafe da ni ta ce to ai kai din ne naga ka shigo ne a tsime tsime hakan nan to <laughs> to ya shigo a cikin a tsime tsime shigo cikin gida wa aka dora wa kwangilar cire wannan tsimewar daga fuska sai mai gurbin ta daga farin ciki ke aka wa idan har kin san me kike yi wannan shi yasa mai mata yake samun natsuwa a cikin gida mara mata in an bashi haushi a waje ya dawo cikin ɗakinsa goro to sai me sai dai ya samu kila katifarsa na mara riga in nefa sun ɗauke wuta kuma babu wuta dama yana cikin matsala ba nan matsalar za ta tsaya ba wani abokinsa sai ya shigo yana kwanci a ɗakin sai ya masa kafa ya ce yanzu karfe goma har ka kwanta sai ya shure shi da kafa ya ce ka tashi ka fito kun taba ganin mai mata yana kwanci akan gadonsa aka shiga aka masa kafa zai yiwu a sai dai amarya ta masa kafa soyayya amma ba wai kai wani dan amore zai ya shure shi da kafa ba wannan zai yi wannan wani abu ne wanda bai yiwuwa idan kana so ka ga mai mata sai dai ka tsaya daga kofar gida kai sallama ko kuma ka tura yaro in ya bushi iska daga can cikin gida ya ce ka faɗi sunan ka kai waye da kake sallama sai ka ce honorable chairman a local government yana office ka zo kana so ka ganshi sai ka faɗi sunan ka da purpose of visit wannan aure kaɗai yake iya ba ɗan adam wannan yanzu kaddara ga alaran ma ya haddace qur'ani daga bakar hannasi mu ɗauka sai tafiya ta haɗa shi da ga sautul hikima mu ɗauka sai hikima bai da mata yana da mata shi bai da mata sai suka je bakunta a gari na'am shi wannan tare da matar shi alarama kuma shi kadai a ina za a sauke wannan wanda ba alarama ba amma yana da mata cikin gida za a kai shi a bashi masauki ko ba haka ba alarama shi fa ina za a sauke shi sai aje shi a shago a zaure a ce to kai alarama zauna nan kai ta tilawa Allah ya bada sa'a amma dai shi mai matar shi za a shiga da shi cikin gida kun ga ga qur'ani izo 60 a kansa amma saboda rashin mace ga wanda watakila haddasa ba ta wuce izo goma ba amma albarkan mace ita macen sai ta zama izo 60 da ya hada da izonsa goma sai ya zama 70 to heyo alarama uba take wannan shi zai nuna muku daraja da kima da aure yake da shi ba a nan kima da daraja ta aure take da shi ba hatta a wajen fuskar tattalin arziki budi da Allah madaukin sarki yake yi mai mata yana da bambanci da budin da Allah madaukin sarki yake yi wanda bai da mata shi yasa da'awar aure na kawo talauci bai hudiyar da'awa ce ta saba wa qur'ani ta saba wa sunna kai ta sabawa tunani na dan adam ma qur'ani ya nuna aure na kawo wadata dan cewa in yakunu fuqara Allah min fadli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna aure na kawo wadata don ya nuna wanda ya aure domin kamewa Allah zai taimake shi kuma duk garin da ka je a duniya manya-manyan gidajen da duk zaka gani sai ka samu na masu mata ne ba na goraye ba ne duk katuwar mota da ta wuce in ka bincika sai ka samu wanda ke da ita yana da mata duk wani shago da aka cika da kaya ana sayarwa sai ka samu mai shagon nan yana da mata za ka iya samu a cikin garin sokoton nan akwai mutumin da ke da mata hudu da 'ya'ya barkati bai ma iya sanin 'ya'yansa sai an ɗauko kalkuleta a kira uwar gida a ce 'ya'yanki nawa ta ce sha bakwai ta tsakiya ta ce sha uku tsakar gida ta ce tara amarya ta ce bakwai sai a buga da kalkuleta a gaiwan 'ya'yan shi amma talauci sai dai in ana taɗi in ya gada ma ya sa baki amma shi bai san me ake cewa talauci ba akwai gauran da shi kuma ko budurwa bai da ita amma a zauren wannan mai kuɗin mai matai yake kwana kuma sai ya kai karfe goma sha biyu na rana bai karya ba wannan ya nuna a hankalce ma aure ba talauci yake kawo ba wadata yake kawo mara mata yana da matsala ta fuskar samun lada wacce take da miji ke baki da miji duk kokarin ibada ki baki iya kamo ta idan mutum yana da mata kai baka da mata duk ka baka iya kamo shi wajen samun lada idan yi wa matarsa cefane lada Allah madaukin sarki zai rubuta mashi yanzu mu ɗauka ga mai mata ga maran mata sai suka samu naira dubu ɗaya kai mai mara mata goro da ka zo masallaci aka yi wa'azi aka nemi taimako za a tafi wa'azi sai ka ɗauki naira dubu ɗin gaba ɗaya ka bada sadaka kai shahadar ƙuda shi kuma mai mata sai ɗauko naira dubu ɗin shi sai ta bakin kasuwa ya samu wani mai gasa kaza mai kyau sai ya siyo da five alive mai sanyi sai ya zo shi da amarya suka ci naman kaza suka sha five alive wannan mai matar ya fi wannan goron da ya bada sadaka naira dubu ɗin gaba ɗaya lada in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dinarin da ka taimaka aka yi jihadi da dinarin da ka bada sadaka da dinarin da ka taimaki gajiyayyu da dinarin da ka ciyar da iyalanka wanne ya fi lada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce dinarin da ka ciyar da iyalanka shine wanda ya fi lada kenan yaya goro zai iya samun irin wannan ladar bai da ita to balantana sauran lada na mu'amala da iyali in zai shigo cikin gida in ya sallama a rubuta masa lada ita in ta ansa a rubuta mata lada shi goro in zai shiga cikin gida sallaman ma sai ya rasa wace iri zai yi don in ya ce assalamu alaikum babu kum a cikin gidan to wa zai yi wa sallama tunda ba kowa a cikin gidan saboda haka in ya zo ya tsaya sai dai ya fasallimu ala anfusikum assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai ya shiga daga ciki idan ta ansa lada in yana hira da matar shi in ya kalle ta a rubuta masa lada ita a rubuta mata lada in ta kalle shi a rubuta mata lada shi a rubuta masa lada in ta masa murmushi ta samu lada ya samu lada in ya mata murmushi ya samu lada ta samu lada in ta bashi ruwa ya sha ya samu lada ta samu lada in suna taɗi suna hira ya samu lada ta samu lada in ya wasa da ita ya samu lada ta samu lada in ya shafa gashin kanta duk gashin da ya taba a bata lada a bashi lada goro in ya shafa fulonsa zero ko akwai lada da za a bashi akara makalla <laughs> ya za ka iya da shi in kwanci ya aure da ita a bashi lada a bata lada in sun yi wanka duk ruwan da ya jika jikinsu sai an basu lada saboda ibada suka yi goro in ya sheka mafarki zero abinda nake so nuna muku shine wato mai mata yana da hanyoyi na income na samun lada yana da hanyoyin rabanu na shigowar lada masu yawa wanda mara mata bai da shi goro bai da shi goruwa ita ma bata da me bata da shi wannan shi yake nuna maka muhimmancin me muhimmancin aure ba a nan muhimmancin aure ya tsaya ba hatta a filin alkiyama akwai bambanci tsakanin mai mata da mara mata shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa da Allah zai turo a sanar da ni saura kwana uku in bar duniya in akwai yadda zan iya aure kamin kwana uku nan su cika to sai na yi aure kamin kwana uku su cika aka ce me yasa yace khashiyata an aqifa amama rabbi bi ghairi zawaj ina jin tsoron an je lahira an ce gauraye su yi layi anan masu mata su layi a same ni a layin gauraye yace saboda wannan ko kwana uku ya saura mun na bar duniya zan iya kokari na sai na ga cewa na yi aure saboda a lahira akwai hanyoyi da yawa da mai mata yake wuce marar mata ɗaya daga cikin magabata ɗansa Allah ya masa rasuwa yaron yana da shekara goma a duniya kuma yaron mahaddacin alkur'ani mai girma ne wannan ya sa mutane hankalinsu ya tashi amma shi sai aka ga hankalinsa bai tashi ba sai mutane suka ce muna mamakin yadda kake kauna yaron nan Allah ya karbe shi amma kana cikin natsuwarka sai ce kun ga yaron nan suka ce eh. ya yace ban taba addu'a Allah ya karbi rayuwarsa ba amma a cikin raina na taba burin Allah ya karbi rayuwarsa yana karami aka ce me yasa yace akwai wata rana na yi ni da azumi da daddare sai na kwanta ina bacci sai na mafarkin kiyama ta tsaya ga rana mutane na shan wahala kishin ruwa ya matsa wa mutane lamba amma sai ga wasu yara ƙanana sun ɗauko butoci na zinariya daga aljanna da ruwan aljanna a ciki ruwa na alkausara ma'uhu abu yadu minan laban wa ta'amuhu ahla min al-asal wa rihuhu atyabu min al-misk man shariba minhu marratan la yazma'u ba'daha abada ruwan da in ga sha sau ɗaya ko kishi ruwa ba ka ƙara ji har abada da kofuna na zinari suna bi suna zuba wa mutane ruwa suna ba su a filin kiyama amma sai su hana wannan sai su ba wannan ya ce da wani yaro ya zo zai wuce sai na ce kai ba ni ruwa in sha sai ya kalle ni ya ce ba zan baka ba na ce saboda me ya ce ka gan mu nan ya ce eh ya ce mu yara ne ƙanana da muka mutu tun muna ƙanana mu suka yi haƙuri suka koma zuwa ga Allah Allah ya turo mu mu shayar da iyayenmu ruwa a filin alkiyama kamin a wuce aljanna kaga shi goro duk bala'in kishi ruwa da zai je a filin alkiyama to bai auren ba balle ya haihu ta kaka zai samu wanda zai bashi ruwa sha idan mai mata da goro suka shiga aljanna ko a cikin aljanna in kika shiga aljanna tare da goruwa in ba sa'a ba sai kin mata uba take aljannatu darajat wan naru darakat aljanna upstairs ne wuta kuma downstairs an gane wannan na'am to ita aljanna wanda yake aljanna ta ɗaya in an ɗauke shi an kai shi aljanna hawa na biyu kamar ke daga nan duniya a kai ki aljanna ne ma'ana bambancin the difference is clear bambancin aljanna ta biyu tana gaba da ta ɗaya haka ta uku tana gaba da ta biyu haka ta hudu har zuwa ga ya gaba ɗaya, wacce anan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake to mu ɗauka. ga gwauruwa ga wacce take da miji sun bi Allah a duniya sun shiga aljanna duka an aje su a aljanna mataki na ɗaya to suna nan komai na tafiya daidai to ita wannan wacce take da miji mijinta ya fi ta ƙoƙarin ibada ibadarsa ta wuce a aje shi a aljanna ta ɗaya ubangiji ya ce a kai shi aljanna ta hudu ko ta biyar to kuma ubangiji ya hukunta matarka a duniya ita ce matarka a lahira tare za su zauna shi za a yi wa demotion a dawo da shi aljanna ta ɗaya ko ita za a yi wa promotion a kai ta aljanna ta biyar wa za a ɗauka a kai allah sarkin falala ba za a masa demotion ba sai a ce to ke da kike aljanna ta ɗaya domin nan ibada ke ta tsaya albarkacin kaza ka dangare ya sha ruwan kasko tashi ke iske mijin a aljanna ta biyar suna tare da wannan goruwa suna taɗi sai su ce to ke goruwa allah ba da sa'a na gaba yayi gaba to kenan ko an shiga aljanna in baka da iyali sai kaga bambanci a ciki shi yasa malamai suka ce da aka ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna yana nuna daraja da ɗaukaka da aure yake da shi abu na biyu ayar tana karantar da mu yadda ake neman aure kamar yadda malam ya ambata me yasa an ce matarka tufafi ce a gare ka na'am mu je kasuwa layin yan yadi inda ake sai da yadudduka ake sai da tufafi ya zaki ki yi ki gane yar kauye in ta je yankan yadi a kasuwa ya ake gane dan kauye ba gidaje da kiki mara kan gado in yaje zai yanki yadi a kasuwa ya ake a gane shi in yaje yankan yadi fentin yadin yake kallo ba kwalitin yadin ba haka ne wayayye fa ba ruwansa da fentin yadin ba zai ɗabi kyalkyal banza ba me yake dubawa kwalitin yadin da nagartar yadin to tunda an ce matarka tufafi ce a gare ka yadda ake gane wayayye wanda ya san me yake yi a wajen neman aure idan ya tafi neman aure nagartar yarinyar da kwalitin yarinyar yake dubawa ba irin fentin da Allah maɗaukin sarki wa yarinyar ko kyale-kyale da take da shi ba wannan yasa magabata gaba ɗayan ka kalli auren su addini tsantsa suke dubawa yayin da za su yi aure mu yanzu an samu matsala da maza da mata duka da wuya ka ga an yi aure duka ana yin aure ne saboda dalilai na duniya shi namiji idan zai yi aure bukatar shi ya samo kyakkyawa ta zuwa fati tana sallah kan lokaci ba ta yi ba damuwarsa ba ce tana hijabi ba ta hijabi ba damuwarsa ba ce tana yi wa annabi salati ba ta yi ba damuwarsa ba ce miya ce ko ballagaza ce kaura shaddar kasuwa ba damuwarsa ba ce shi dai abin da yake bukata ta fito kyakkyawa kalar gari sai ya siffanta maka siffa sama da talatin na irin matar da zai aura amma babu addini a ciki ba kosasshiya ba ba siririya ba ba doguwa ba ba gajeriya ba mai shan kalangu murya ta kaman goge ta ya ta maka wani lissafi amma shi da zaka kalle shi kuma shi siffofin da ya kirga haka Allah ya shi sai ka gaba haka bane sai gan wani dan duku nunu da za a daura masa igiya a kunkumi a azumi a yi tashe da shi Allah kadai san nawa za a tara amma ya tsaya yana ta lissafa wasu siffofi waɗanda ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da dalili akan su ba na'am ba na ce idan namiji zai aure ka da aure kyakkyawar mata ba ban ce haka ba inna Jamilu jamilun yuhibbul jamal ba na ce in mace za ta yi aure kada ta auri mai kuɗi ba ma a dinu wa duniya ijtama'a amma abin da nake faɗa shine idan aka tashi yin aure ko za ku aurar da 'ya'yanku kwaliti na farko da ake so ku duba in macen ce mai addini ce ko bata da addini in namiji ne mai addini ne ko bai da addini sannan sauran abubuwa in sun biyo baya alhamdulillah in ba su biyo baya ba an dai samu abin da ya fi komai muhimmanci shine menene shine addini wannan yadda aka yi magabata suke yin aure kenan ku saurara ku je wato an samu wani bawan Allah a cikin garin kufa yana zagayawa hakan nan cikin gari yana zagayawa yana zagayawa sai ya tsinci abin nan tufa apple an san apple sai ya tsinta yana ɗauka sai ya fara sha ya ci rabi saura rabi sai daga kansa sama sai ga ashe bishiyar tana cikin wata gona ne wani bawan Allah da ake cewa Sabit ibn Qais reshen shi ya tsallako ya tsallako dangar gonar ya fito waje to daga nan apple din ya fado kasa yana ganin wannan sai hankalinsa ya tashi ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ya ci apple na tsintuwa sai yake ganin wato ya ci shubuha ya ci haramun. wanda mu a najeriya tsintuwa ba dauke ta haramun ba dan najeriya ya je saudiya ba tsintuwa a haram ya yi tsintuwa zai dauka balarabe ya ce haram haram ya kalle shi ce tsintuwar sai ga akwai bukatan ya gano mai gonar ya bukaci ya yafe masa sai ya fara zagaye gonar sai ya sa sai ya samu kofar da ake bi a shiga cikin gonar sai ya shiga sai ya ga wani mutum yana ban ruwa a ciki sai ya samu mutumin suka gaisa bayan sun gaisa ya ce ya kai wannan bawan Allah apple ne ya faɗo daga gonarka sai da na ci rabi na gane daga gonarka yake ga kayanka na rabin da ya saura ga kayanka wanda na ya riga ya shiga ciki na kuma ina roƙo ka yafe mu nan take sai wannan mutum ya kalle shi ya ce to gaskiya ba zan iya yafe maka ba dan ba gona ta bace ya ce waye mai gonar ya ce ba a nan garin yake ba ya ce a wani gari yake ya ce bainaka wa bainahu masiratu yawmin wa laila tsakanin nan garin da garin da yake tafiya ce ta 24 hours sai ka kwana kayi ni kana tafiya sai ya shiru sai ya ga to ya bar ya tafi ya shi gida sai ga ba zai iya haƙuri ya ci rabin apple na haramun ba sai ya ce bari ya je garin ya samu mai gona ya roƙe shi gafara sai kama hanya ya taka da kafa sai da ya kwana sai da ya ni ya kwana yana tafiya kamin ya isa gari bayan ya isa garin ya tambayi gidan mai gona kuma aka nuna masa Allah ya sa ya samu gidan ya yi sallama mai gona ya fito mai ke tafe da kai ya ce kai kake da gona a wuri kaza ya ce eh ya ce to alhamdulillahi kaga wannan rabin afilin din har ya fara bushewa ya ce eh ya ce na gonar ka ne ya fado na ci rabi sai na gane daga gonar ka yake na shiga gonar na roƙi wanda na samu ciki ya yafe min yace ba gonarsa bace taka ce shi yasa na tako da kafatin daga can nazo abinda nake roƙo ka yafe min wanda na ce saura kuma da ban ci ba ga kayanka mai gona ya kalle shi yace gaskiyar magana ba zan iya yafe maka ba yace yanzu duk wannan wahalar da na sha awa 24 ina tafiya da kafa ba za ka yafe min ba yace ba zan yafe maka ba yace saboda me yace tsautsayi ya hau kanka in kana so na yafe maka ina da sharaɗi guda ɗaya akwai ƴa da nake da ita na rasa wanda zai aure ta a duniya in ka amince za ka aure ta to sai in yafe maka ya ce me yasa kowa ya ce ba zai aure ta ba ya ce saboda kaga na farko gurguwa ce akan wilciya take ba ta iya tashi tsaye a zaune take kullum ba ta iya tashi na biyu makahuwa ce na uku bebiya ce to wa zai aure ta makahuwa gurguwa kurma bebiya tuwa zai aure ta sai ya kalle shi ce yanzu sai na aure wannan yarinya za ka yafe mu ya ce idan baka aure ta ba to sai dai mu haɗu a lahira a shari'a ya ce na haɗa ka da girman Allah ka yafe mu ya ce gaskiyar magana ban yafe maka sai za ka aure wannan ka bani ansa da wuri sauri nake zan tafi sabi ibn qais yana kuka yana roƙon mai gonan da mai gonan ya kiyafe mashi hankalinsa ya tashi ya sadda kansa kasa ya ce allazina idza asabarhum musibatu mai gona ya ce mai kafa ya ce a ina ganawa ne da ubangiji na ya ce to yi sauri ina da aiki a gabana karshe ya ce mai gona wallahi da in je lahira Allah ya mun hisabi kan wannan na yadda zan aure ta ya yadda zai min zai aure ta mai gona ce to a daura auren yanzu nan take aka kira masu daurin aure aka daura aka bar shi tsugunna a kofar gida shi kare mai eh, gona ce to ga ɗakin amarya ka ce maza tashi sabi da ibn kaisa ya kama hanya ya zo bakin dakin amarya ya ja labule ya ga ga amarya a zaune amma ta bashi baya ta bayanta yake gani ba ta gabanta ba zai yi sallama ya ce as sai tuna ashe kurma ce <laughs> idan ya sallama za ta ji za ta ansa sai ya dakata tukunna can sai ya tuno a'a ai annabi ya ce idan kai wa mutum sallama assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullahi lada ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada talatin idan mutumin ya ansa ya samu irin wannan ladar in bai ansa ba waɗanda suka fi shi daraja mala'iku za su ansa maka sai ga to menene illa a ciki bari ya sallama ko bata ansa ba ya samu lada talatin kuma mala'iku za su ansa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kusa abin da ya faru faja'ahu sautun ka sautul bulbuli wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ya ji wata murya tun da ya zo duniya bai taba jin murya mai zaki kamar muryar ba wato kamar irin kanarin nan da yake kuka a cikin gona an ce masa wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu sabir ibn kai zai shiru a cikin ransa ya ce wa hal tujibul mala'ikatu bi sautin masmu ashe da aka ce mala'iku za su ansa mala'iku za su ansa da karfi ne har ka ji shi alhamdulillah ya ji murya mala'ika <laughs> ya tsaya yana al'ajabi ya ji murya mala'ika sai ga amarya ta miƙe tsaye wacce aka ce masa gurguwa ce ba ta iya tashi sai ga ta u-turn ta juyo da ya kalli fuskarta tun da ya zo duniya wata zankaraziya ce bai taba ganin kyakkyawar mata a duniya kamar ta ba sai ta fara bada step ta nufo inda yake left right left right sabit ibn qais nan take ya da kansa kasa yace subhanallahi alkalikil azim tace mai gida lafiya yace mai gidan wa tace mai gida na yace ba gaskiya kika faɗa ba <laughs> ban gane ba gaskiya na faɗa ba matar da na aura babanta ya ce min makahuwa ce ta ce ƙala innani amya li'anni la anzuru ila maharimillah ya ce maka ni makauni ya ce saboda ido na bai kallon abin da Allah ya haramta an ce gurguwa ce ta ce kafan nan tawo bata taba takawa ta je inda Allah bai yadda ba an ce kurma ce ta ce kunne na bai sauraron abin da Allah ya haramta ina ma aka wannan matar sakwato daga ikon Allah ta ga wacce 24 hours ba ta da aikin yi banda sauraron wayannan kula fa'ur rashidunan mata da ke Kano banda su ba ta da aikin ita a saurari Qur'ani ma bai cikin ajandarta saboda haka duk bakaken aljanun anguwar a gidanta suke fati da dare saboda kullun kiɗa yake tashi a gidan idan waye ya ce kuma ba ta aikin banda sauraron irin su Mariya Keri su Shakira su Ashanti da sauransu wato Sabit ibn Qais sai ya ga ashe uban yarinyar ya tarbiyyance yarinyar ne ya rasa wa zai wa saboda tarbiyyar da ya bata sai ya ga yau ga mutumin da ya taso ya yi tafiyar awa 24 don neman a fi masa rabin apple da ya ci wannan nagartaccen mutum ne wanda ya cancanci a bashi ya shi yasa ya masa wannan tarkon ya aure masa da yarinyar kun san wani abin ban sha'awa ta hanyar wannan aure ne aka haifi imam abu hanifa wanda yana daga cikin al'a'imma al'arba, wa'annan gingima gingiman malamai guda hudu da suka amfani addini a duniya yana cikinsu wannan shi yake nuna muku magabata wajen aure sukan yi kokari su samu nagartacciyar mata ne abdullahi ibn wada'a ɗalibi ne na sa'id ibn musayyib wato ɗalibi ne mai hazaƙa sai ya yi kwanaki bai zo makaranta ba ran da ya zo makaranta ƙa'ida ce ta malami na ƙwarai idan ɗalibi bai zo makaranta ba wani lokaci in ya zo ya tambaye shi me ya faru ya kai ba maganin ka makaranta 'yan kwanaki ya ce ala gafarta malam mata ta ce allah ya rasuwa me yasa baka sanar da mu ba mu je ai jana'iza tare da mu yace ala gafarta malam akwai nauyi da yawa akan ka ga karantarwa ga ansa fatawa ga ya lissafa masa yace to yanzu kai aure ne yace ala gafarta malam duk garin nawa zai dauki sai ban aura ba wanda zai iya bani ishi saboda me yace saboda talauci da Allah ya hada ni da shi duk duniya abinda da na mallaka dirhami biyu kamar yanzu a samu mutum duk duniya abinda da ya mallaka naira ashirin wa zai dauki aya bashi yace babu wanda zai dauki sai bani sayyid ibn musayyib kusan duk tabi'an da ya rayu da su ɗalibansa ne shi yasa ake masa kirari da akirul mutaqaddimin kusa abin da ya faru sai ya ce akwai wanda zai baka isa ya ce wa ala gafarta malam ya ce ni zan baka yata ka aura ya ce wace yar taka sai ya ce wance sai faɗa masa sunanta nan take sai wato ya ji labarin kamar tatsuniya saboda ya san yarinyar dan khalifa na lokacin yake neman aurenta yarinyar dan shugaban kasa ne zai aure ta za ta tafi presidential villa kamar alaramma ne a ce yana neman yarinya kuma ga dan gwamnan jihar sokoto yana neman yarinyar wa za a ba ba ku an samu ba to dan shugaban kasa ne ba dan gwamna ba yake neman yarinya za a hana shi a ba almajiri wanda banda karatu ba abin da yake da shi wato sai zai na sai da ibn musaib ya ce kai na baka ka ce ka karba ya ce na ansa ya ce jama'a ku shaida dirhami biyu kawai yake da shi dirhami biyu ya isa jama'a suka ce mun shaida sai fara kudu batul haja inna alhamdulillah kami ai haka ya gama ya ce an gama daura aure ta shi ka tafi gida ka zama ango abdullahi bin wada ya kamo hanya zai tafi gida shi kadai yana surutu akan haya. yana wannan wani irin aure ne sai ka ce auren yar bebi ya koma gida sai ga garbaci a cikin dare damuwar shi maganar nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sai ya ce bari ya san yadda zai yi in Allah ya kai mu gobe zai je ya ce yana so ya ga yarinyar a bashi dama ya ganta idan an yadda ya ganta to daga nan zai gano magana gaskiya ce ko ba gaskiya ba in an hana shi ganinta kuma daga nan sai cika cika gasa iska sai da dare mashi to can kuma amarya ai ya kamata ya dan mata kyauta to ina zai samu kudin da zai bata wa zai bashi bashi ga mutane ba su san ba malamai bashi yana cikin wannan tunani sai ya ji ana sallama a kofar gida sai ya kawo mu hanya ya zo bai bude kofar gida ba ya ce wa ke sallama mai sallama ya ce sa'idu ne ya ce wani sa'idu ya yi tunani ya gagara tuno wani sa'idu sai ya ta maza ya bude kofar gida yana budewa sai ga sa'idu ibn musayyib surukinsa malaminsa wanda ya bashi yada su yana ganin sa hankalin sai tashi ya ce Allah gafarta malam lafiya zaka zo gidana da daddare ba za ka aika in zo ba ya ce abin da ke tafi da ni ni ya kamata na zo ba kai ya kamata ka zo ba me ke tafi da kai Allah gafarta malam ya ce ka manta kai ango ne an daura maka aure dazu ya ce Allah gafarta malam auren kan dama da gaske ne malam ya ce a to dama ana aure da wasa ne ai ba aure da wasa ya ce to yanzu me ya faru ya ce kana goro ka yi sabuwar amarya mu barka ka kwana kai kadai ba mu maka adalci ba amaryar ka muka kawo maka ina amaryar ta take dama sai ibn musaib irin masu jiki din ne ya sa alkyabba yana dan kaucewa sai ga wani abu a cikin lullubi ya ce ke wuce daga ciki sai ta wuce ya bude baki ya gagara rufe kofar gida ya ce ka rufe kofar gidanka ya rufe kofar gida ya ce na barku cikin amincin ubangiji ya kama hanyar sai ya tafi amarya ta jira ya gagara yi mata magana ta shiga cikin gida ta shiga daki abin da ta samu a dakin daga tabarma sai gwangwanin alwala sai jakasa ta makaranta a rataye iya abin da ke cikin dakin kenan ta zauna ya gagara yi mata magana amarya sai ta kama hijabi sai ta cire da ya kalle ta sai razana tun da ya zo duniya bai taɓa ganin kyakkyawa kamanta ba ba nan ya tsorita ba abdullahi ibn wada'a hafizin alkur'ani ne ya haddace alkur'ani mai girma da ya kwankwasa amarya sai ya ga ashe shi bai isa ya karatu gaban ta ba ta fi shi kwarin hadda ta fi shi tajawidi tana karanta qur'ani qira'atan mutqanatan mujawwada da ya dawo bangaren hadisi shi hadisan kawai yake haddacewa sai ya ji ita da hadisan da rijalul hadis gaba ɗaya take haddacewa ya dawo bangaren adab duk wani fanni na ilimi sai samu amaryar ta wuce shi kai sai ya gane ashe ma ya huta zuwa makaranta daga yau Allah ya kawo malam har gida ya jefa ya cafke da Allah bari in tambaye ku wani laifi wannan baiwar Allah za ta masa ya ce na sake ki wace irin kima yake ganin mahaifinta da shi abinda nake so na nuna muku shine yawanci mu muke zubar da kimar aure tun kamin a yi shi shine mazaje ba su cika yin aure don Allah ba ana auren mace ne kawai domin kyanta sai ka ga yarinya mai kokarin ibada da bauta ga Allah in ba kyakkyawa ba ce ba za a aure ta da wuri ba ka ga yarinya ya iska fitsararra amma idan kyakkyawa ce zankadaziya kala gari kaga ana layi kofar su sai ka ce gidan mai ana gosulo kowa yana so ya aure ta wannan shi ya jawo mata da dama ba su rike addini ba damuwarku kawai ku zama kyawawa sai ta zauna gaban diresin miro in za ta fita waje sama da minti talatin wai kwalliya ake a ɗiga wannan a dangwala wannan a barbaɗa wannan a zana wannan ga jagira ga dangwala goshi ga barbaɗa kumatu ga jalebe saboda an ce ba za a aure ta ba sai ta zama kyakkyawa bilicin da mata suke yana kashe musu fatar jiki amma an ce ba za a aure ta ba sai ta yi kyau wannan sai yasa sai ta ce bari ta yi bilicin din domin ta samu wanda zai aure ta da maza sun aje ka'ida ba za su auri mace ba sai ta haddace izo goma da za ku sha mamaki daga nan zuwa shekara biyar sai ka nemi yarinyar da bata haddace izo goma ba a cikin garin sokoto ka rasa da cewa muka ba za mu aure ta ba sai ta sa hijabi da da wuya ka samu yarinyar da bata sa hijabi wannan shine babban matsalar take faruwa amma tunda an ce sai kun yi kyau shi yasa kuke fita irin wacce kuka ga dama in ba irin ku da Allah madaukin sarki ya cece su ya fahimtar da su sunna ba shi yasa ƴaƴanku suke dinki na shigantaka ga yanan iri iri kaga yarinya yar musulmai ta fito da wani dinki abinda zai baka haushi kuma telan da ya dinka rigar musulmi ne wataƙila ma yana kiran kanshi ahlus sunna amma wai haka yarinya za ta zo ta tsaya gabansa akwai wani dinki da suke cewa fitted wai ana so dinkin ya bi jikinta gaba ɗaya kamar an mata fenti wannan ya sa kowane kwana da lungu da sako da ke jikinta sai an gwada kawai wani katon banza katon hofi yar mutane ta zo ta tsaya a gabansa ya ɗauko wata tape wadda ita yake gwadawa ya ce to juya sai ta juya sai ya ɗora mata a kafada sai ya jawo zuwa wannan kafadar sai ya kalli yaronsa shi kuma yaron yana riƙe takarda da biro ya ce masa sha bakwai sai ya ce to ya ɗoro mata tape tun daga gadon tun daga wuyanta ya bi bayanta har zuwa iya wato daidai saitin cibiyarta inda nan ake so rigar ta tsaya sai ya kalli yaro ya ce sha uku sai yaron ya rubuta sai ya ce ta juyo ta daga hannayenta ya saka hannunsa wai ya sa tape zai gwada shan cikinta sai ka ce ya biya sadaki ya saka tape wai ya ainihin wato gwada in ya gwada nan kuma ya ce sha biyu duk wannan shegantakar abin da ya jawo aure da aka daina sa islam a lokacin da za a yi shi allah ka gafarta mana abu na uku da ayar take karantarwa saboda lokacin mu yana tafiya Shi ne tana karantar da mu yadda ake zamantakewa na aure yadda ake me zamantakewa na aure islam ya aje ka'idoji wa'anda idan an zo za a yi zaman aure a kansu ake so a yi zamantakewa wa'annan ka'idoji rashin bin su shi ya kawo rayuwar aure tamu ta dagule a halin yanzu wanda aure asalinsa ya kamata ya zama rahama ne amma idan ka kalli wasu gidaje sai ka ga rayuwar da ake a cikin gidajen rayuwa ce irin ta bala'i kamar rasa ya ka iya siffanta wannan rayuwar saboda me saboda rashin bin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen zamantakewa irin ta aure allah maɗaukin sarki ya gina aure akan abubuwa guda biyu shine mawaddatan wa rahama mawadda ƙauna da soyayya wa rahama da tausayi wa'annan su ne abubuwa guda biyu da allah maɗaukin sarki ya gina aure a kai shi yasa shi mijin aka sa masa ka'idoji da ake bukata ya kiyaye ita matar aka saka mata ka'idoji da ake bukata ta kiyaye wanda idan miji ya kiyaye wa'annan ka'idoji mata ta kiyaye wa'annan ka'idoji to za a samu zamantakewa mai daɗi a cikin zamantakewa irin ta aure wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma haƙƙu zaujati Hadina alaihi menene haƙƙin matar ɗaya daga cikinmu a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai lissafa masa sai ce an tut'ima ha iza ta'imt ka ciyar da ita matukar kai ka ci abinci wa taksuha iza tasaid ka tufatantar da ita idan kai ka dinka tufafi wa'annan haƙoƙi na ciyarwa da tufatantarwa suna cikin haƙoƙi da ake ce hukukun madiya haƙoƙi wa'anda da kuɗi ake ɗauka a bada wa'annan haƙoƙi ɗin to bayan wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wala tadribil waja duk laifin da matarka ta maka kada ka mare ta haramun ne miji ya mari fuskar matarsa saboda fuskar dan adam tana da daraja duk wanda ka mare shi ka tsinka masa mutunci sannan annabi ya ce wala tuqabbi sannan kada ka yadda ka munana wa matarka kar ka ce mata mummuna idan ka faɗa wa matarka mummuna har abada ba za ta manta ba wala tahjur illa fil bait sannan kada ka kaurace wa matarka illa fil bait sai dai a cikin ɗakinta in kana kan gado in ta baka haushi ya halatta ka sauko ƙasa ka kwana in wuyan ka ya ciwo kamin gari ya waye wannan ya rage naka amma dai ba a yadda ka fita daga cikin ɗakin ba malamai sai suka ce su kuma wayannan ka'idojin da manzon Allah ya bashi su ne haƙoƙi da ake ce hukukun gairu maddiya haƙoƙi wayanda ba da kuɗi ake ba da su ba haƙoƙi ne irin na zamantakewa haƙoƙi irin na zamantakewa suna daga cikin haƙoƙin da suka fi wahala a wajen auren rake namu a halin yanzu malamai sun ce daga lokacin da ka auro mace akwai haƙoƙi da yawa na zamantakewa da suke da shi a kanka haƙƙi na farko ana so ka yi haƙuri da kyanta ko da ba kyakkyawa ba ce sosai don ka ga wacce ta kyau a waje haramun ne ita ka cutar da ita saboda wannan ko ka auro wacce ta kyau daga baya haramun ne ka cutar da ita saboda wannan ɗaya daga cikin magabata an taɓa tambayarsa a duniya wace ibada kake tsammani za ta kai ka aljanna ya ce in Allah ya bani aljanna da rahamarsa abu ɗaya nake tunanin zai zama dalili aka ce menene wannan abu ya ce sanda nake matashi na yi farin jini 'yan mata suna so su aure ni a lokacin ina ɗalibin ilimi amma sai na ki saboda ina neman karatu ya ce ran nan da daddare sai ga wata mata ta zo wajena ta ce ya kai wani na haɗa ka da girman Allah ina so ka aure ni ya ce sai ya ji ba zai iya haƙuri ba ba zai iya daurewa ba bari ya aure ta sai ya ce waye babanki sai ta faɗa masa sai ya ce zan aure ki zan je in nemi izini a wajen babanki washe gari ya je ya samu mahaifinta ya gaya masa ya ce ya yi mamaki yadda ya ga mahaifin cike da murna da farin ciki aka daura aure bayan amarya ta tare sai ya ga amaryar ashe gurguwa ce kuma tana da cin zanzana sannan idon ta ɗaya ya ce da kamin na aure ta na san haka take ba zan aure ta ba ya ce amma tun da na riga na auro ta a yanzu tana da haƙƙi a kaina in yi haƙuri da rashin kyanta dole in yi haƙuri da shi ya ce haka na zauna da ta shekara goma sha biyar ban sake ta ba har Allah ya karbi rayuwarta ko ban taba tauye mata haƙƙi ko kwara ɗaya tallintal ba ce wata ran idan zan fita sai ta kama kuka saboda tana so na sosai ta ce ita tana so in zauna ta rinka kallo na Ya ce ban son zama kusa da ita saboda muninta amma dole haka zan zauna ta mun kuri da ɗan idon ta nan kwara ɗaya ba zan iya tashi in fita ba wannan haƙƙi ne da ake bukata ka baiwa ka baiwa matarka haƙƙi ne da take da shi ko ba kyakkyawa ba ce matukar ka aure ta to ana so ka yi haƙuri da kyanta kuma kullum ka wasa ta ka yi baken nata ana so ka wasa ta ya halatta ka wasa matarka ka yi bakenta ya halatta in ta yi kwalliya ka kalle ta ka ce matan nan wallahi kullum ka ban yarinta kike karawa kuma kyanki yana ƙara jaddaduwa a cikin gidan nan ta ce kai dai ka cika zolaya kuma ƙarya take aranta ta ji daɗi haka ne ko ba haka bane saboda haka ana so kullum ka yaba ta ka wasa ta ka koda ta ka nuna mata duk sakwato ba kyakkyawan mata ka manta in da ce ba gaskiya bane ga kyawun mata nan ka ce to ni ina gaya miki abin da ido na ya gani ni Allah bai gwada min wacce take da kyau kamar ki ba Za ka ga zamantakewa ku ta ƙara kyau ta ƙara inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana yaba kyan matansa yakan kalli Aisha radiyallahu anha ya ce mata ya Humaira ya ke yar jawur jawur wato kun ga ai yana nuna kyakkyawa ce kuma abin da yake nuna kenan ba to wannan yana daga cikin abin da ake bukata ka yi wa matarka domin nuna mata kauna da soyayya har yanzu yana daga cikin haƙoƙi da ake bukata ka nuna wa matarka a wajen zamantakewa ana so ka nuna mata tausayi duk sanda ka ganta cikin damuwa ka lallashe ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba shigowa cikin gida sai ya samu safiya tana kuka manzon Allah ya matso kusa da ita ya kama hannunta ya ce ya ke safiya me yasa miki yake zubar da hawaye da tana kuka da annabi ya kama hannunta sai ta ji hawayen sun tsaya saboda kaunar da take yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya sa hannayensa masu daraja ya ainihin share mata hawaye a idanunta ya ce me yasa kike kuka ta ce ya rasulallah hafsa ce ta ce mun yar ba yahude saboda ita safiya ba ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ke kwantar da hankalinki ba matar da za ta nuna miki daraja domin ke yar annabi ce shine annabi Musa alaihi salam babbanki annabi ne shine annabi Haruna alaihi salam mai gidanki annabi ne annabi Muhammad sallallahu wace wace mata ke da daraja irin taki yar annabi babanki annabi babbanki annabi mijinki annabi safiya da tana kuka ba san san da ta fashe da dariya ba wannan yana nuna in ka samu matar ka cikin damuwa yana daga haƙƙi na zamantakewa ka lallashe ta ka sanya mata zuciya ba tana cikin bacin rai da bakin ciki ka kara guma mata bakin ciki ba shi yasa masu hawan jini yanzu a Najeriya kashi 60 cikin 100 mata ne fiye da mazaje saboda tururin bakin ciki da suke fama da shi a wajen zamantakewa Allah ka ba mu ikon gyarawa yana daga haƙƙi da matarka take da shi a duk lokacin da ka auro ta ana so ka yi haƙuri da kurakuranta idan ta yi kuskure ana so ka yi haƙuri da shi ɗaya daga cikin magabata ya ci abinci zai wanke hannunsa ya ce matarsa ta zuba masa ruwa ta ɗauko buta buta ta karfe ce wajen zuba masa ruwa shi yana tsugune ita tana tsaye sai buta ta kubuce bakin buta sai ya sari kansa sai kan ya fashe sai jini ya rinka zuba da daga kai ya kalle ta sai ya ga hankalinta ya tashi sai ya fashe da dariya ta ce mai gida na fasa maka kai kana dariya ya ce ke allah muke albarka dama gurin yana mun ciwo ina so in je wajen wanzan ya mun kaho ya tsaga wurin jinin ya zuba yanzu kin hutar da ni tafiya kin hutar da ni biyan kuɗi allah ya kara miki albarka ya faɗa mata wannan domin ya lallashi zuciyarsa ta ta yi kuskure to wannan kuskure da ta yi yana so ta samu kwanciyar hankali domin ba da gangante ba tunda ba da gangante ba bai kamata ya hukunta ta ba shi ma akwai kurakurai da yake yi wa Allah yana so Allah madaukin sarki ya gafarta masa mu babban matsalar da ake samu sai ka samu mutum zai zo gida buta kawai zai daga babu ruwa a cike rinka bala'i kuma butan nan fa kullum ana sa ruwa yau ne aiki ya mata yawa bata zuba ba amma kaman zai ta da gidan sama yana buta ta billahi lazi ko dai a sa butan nan ruwa ko a yi bala'i Allah tsine wa buta kana albarka yana daga abin da ake bukata a kyautata zamantakewa idan kana zaune da iyali nuna mata kauna da soyayya wannan yana daga cikin kurakurai da muke yi a wajen aurareki mu yawanci mazaje ba a sanya ya kamata a nuna wa mata soyayya ba shi yasa za ga sunnonin soyayya a cikin gida mafi yawa ba a ɗabbaka su na daɗe ina faɗa abin yana ɓata mun rai yahudawa da turawa su suka ɗauka suke aikatawa alhali sunnoni ne na annabin ba daɗewa ba muka yi wa'azi a garin koko akan wasu matsaloli masu kama da wannan mai martaba sarkin koko da safe ce yana so a kawo ni fadarsa da na zo ya ce malam da ka san abin da yake faruwa a garin nan ya ce da ka gane cewa lalle wannan wa'azin akwai bukatan ku ci gaba da yin shi ya rinka ba mu wasu labarurruka masu ban tausayi kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka kalli yadda yake rayuwa da iyalansa an tambayi Aisha radiyallahu anha wai annabi in yana cikin gida me yake yi tace kana fi mihinati ahlihi yana taya iyalansa aikin gida ne yana taya iyalai me me aikin da mata ke yi gida shara tankade ko wanke-wanke annabi yana taya matansa aikin cikin gida yanzu mai kuke zamani da zan je gidan dr mansur sai in samu matar shi ta bashi yankan kubewa <laughs> ko yankan alayyahu ko same shi da rariya yana tankaɗe a kaga sai mu ce ya zama ɗan kalata ci amma yi ko ba yi ba yi. mace takan yi farin ciki tana dan wani aiki irin nata na cikin gida ka dan shigo ka ce zaka taya ta saboda me saboda kauna da soyayya yana daga nuna wa mata kauna da soyayya cin abinci tare da matar gida idan za a ci abinci a ci abinci tare da wa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yakan ci abinci da matansa Aisha radiyallahu anha ta ce har gurgure gurguren kashi muke yi tare da annabi in ya gurgura ya miƙo min in gurgura in yi fasin masa kashin ya gurgura ya fasin mun back ta ce in zai gurgura sai in tsaya in ga ina zai sa bakin shi sai na ga daidai inda na sa baki na nan ya saka ta ce sai in ji wani daɗi ya kama ni a wannan lokaci yana daga nunawa mace soyayya ka kira ta da sunan da tafi so idan misali sunan matarka zainab misali amma a gidansu ana ce mata kande to kai karka kira ta da kande kira ta da sunan da tafi so sunan da ya fi daɗi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sunan da yake kiran matansa da su sunan da suka fi so ne annabi hakuniya ya yayi wa Aisha yakan ce mata ummu Abdullahi saboda ta lura da kaunar da take yi wa Abdullahi ibn Zubair annabi sunan aisha yakan dan canja shi ya masa style don ya nuna mata soyayya da kauna maimakon ya ce ya aisha sai ya ce ya aish ya yi daɗi ko bai daɗi ba ba ku an samu ba aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ce mun ya aish inna rabb inna jibril ya qara'u alayki salam ya ke aish jibrilu yana gaida ke ta ce sai na rasa wanne ya fi daɗi a ciki gaisuwar jibrilin ko da annabi ya ce ya aish yana daga abin da ake bukata nuna wa mata ƙauna a cikin gida wasa na nishadi tare da matar a cikin gida manzan allah sallallahu alaihi wasallam har tsere tsere yakan yi da matarsa a ja layi a yi on your marks ready go su fita da gudu shi da mata a gawa zai tsere wani saboda ya ɗebe mata kewa wannan ya faru akan hanyar annabi ta zuwa jihadi ko kan hanyarsa ta zuwa ta dawa gida daga ainihin wato fagen daga yana daga nuna wa mace ƙauna a cikin gida cewa matarka ina son ki mazaje da dama daga mazaje akwai wani wai nauyi yake ji ya cewa matarka ina matarsa wai dalilin sa kawai shine wai ta haifi yaya bakwai wai ya zai iya ce mata yana ta wai kunya yake ji sanda take budurwa kuma da ya je gidansu ga gemu ga saje ga dagaggen wando bai ji kunya ba haka ya sallama ta fito ta ce lafiya ga shi kikam ya sunanka adamu daga ina daga angorogo me yake faruwa billahi lazi na ga kin wuce ne tun daga nan ke nake tunani in na rufe ido ke nake gani ni ko manomin dankali ne da albasa ina kiwon tattabaru da labarin da ya shafe ta da wanda bai shafe ta babu wanda bai gaya mata ba a ranar